daren ah, sha biyar ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da daren biyar ga watan oktobar tashirin na farko dubu biyu da goma sha bakwai allah maɗaukakin sarki marasan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatun sharhu a tsaye karatunmu zai fara daga baiti na hamsin da tara bismillahir rahmanir rahim يقول المؤلف رحمه الله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما wannan baiti yana cewa alif wato famiri wanda alif ke wakilta ana yi rubuta alif a matsayin bamiri mutasir kenan alif walwawu da wau wannan da nun suna zaman cewa bamiri ne lima ba واتو الضمير المتصل للغائب اقواب بن الله كرا المتكلم اقواب بن الله كرا المخاطب اقواب بن الله كرا المتكلم المخاطب ثاني في الغائب سوى لكن الألف da nun da wau suna zuwa ne a matsayin bamiran ra'i shi ne marraba da ya ɓuya hmm? wata mutum na uku wa ghairihi da kuma waninsa a gaskiyar lamari bamiri ga wani tashi na waninsa wato mukaɗar ake nufi banda mutakallin shi alif da wau da nun baya zuwa matsayin ne bamiyar ga ga abin nan ga ga ga mutakallim ko misalin su ne tsama kaza tsama kuma tsama ko haka nan wa alama أنتما من man الألف والنون wa nun inji الألف والنون والواو والنون ألف دوو دنون من nun alif da waw da ضمائر الرفع المتصلة فعلى تكون ضميرا رفعة متصلة كما سكن زوجة أما ضمير غائبي كما ضمير مخاطب وضمير متكلم wata kuna lilga'ibi suna zamantowa ga mutum na uku shi ne alga'ib shi walil mukhatabi da mutum na biyu kai abokin magana fa misali lilga'ibi misalin zuwanku a matsayin bamiri muttasili ga'ibi bamirin raf'a ce bamirin rufu'a fa'ilai shine ma na rufu'a Shi ne kamar ka ce azzaidan qama qama ma alif din nan shi ne shine rumin rasu domin su fa'ile ne su suka aikata su suka aikata tashi qama huma in ka ce huma huma din nan ta'kidi ne ga alif din an fahimta والزيدون قاموا فقال كما هو يا زمان تسيني سيني بامير الرأس المتصل للمنين للغاية قاموا هم الهندات قمنا هندو جيماكا قمنا تنتاشي أي قمنا هم نعلم من سين ضمير ضمير رفع المتصل يا الله wannan nun ne na nisuwa ko wannan shine misalin su ga menene Galil lilga'i wa misalul mukhatabi misalin da za a yi da su kuma akan mukhatabi shine kamar ka ce eh ila ma ku sani ilam ka sani ila ma ku sani ai antuma ila ma antuma an tumarin nan bamir ne amma shi mu ake ne kawai da wannan alifi yawa wa alamu ku sani har yanzu ai antum antum din mu'akkid ne ga ga wau wa alamna ku sani ko mata antum na kenan ta ibn aqil yace ta qawl al المصنف zai shiga. karkashin hurusi mai kulata wato mai alfiya ibn malik zai shiga karkashin maganarsa da ya wa ghairihi da ya wa ghairihi din nan in aka bar abin haka ba tare da bayani ba ko ga wanda bai san ƙa'idodin nahawun ba a wannan babin kaga al-muqalab wal mutakallim don su ne ghairul ghaib domin abdamir imma kuna لمتكلمة وإما أن يكون لمخاطبا وإما أن يكون لغائبا إذا تكون للغائب وغيره غيره إما كذا مثل سورا بيه wanda kuma a gaskiya ba sauran biyu ake nufi ba ɗaya ne daga cikin biyu amma ya ce wa gairihi na ga ya matsu watakila ya yi tunanin ta yadda waƙar zai zo masa ya ba wannan ma'anar har kawai ya a ba zai ce le gairihi kamar yana ga wurin aiko bayanan ne kowa ma zai iya fahimta inda aka fuskanta da ghairihi din nan yana nufin ghairihi din nan ba wai dukkan ghairul mukha abin nan za'i ba a'a babu ghairul abin nan abin nan babu ghairul ra'idi wato ana mukhadab kenan banda mutakallim to shine yace walaysa hadha bijayyid ibn aqil ce wannan ba bai dace ba ba haka ya kamata ba duk da girmansa da bunƙasa ilminsa da wadatuwa harshen larabcinsa amfani da gairihi din nan babu bai dace ba لأن هذه أبن ليسا بيداتي با لأن هذه الثلاثة لا تكون بالمتكلم أصلا فولو إنهم قد uku. wani ne guda uku al'alif wani nun hmm? walwawu asalin la ta kuna da mutakallim tun asalin lamari ma ba ta zuwa a matsayin ba mai rai na rafa ala mutakallim bal innama kuna da gha'ibi aw lil da kama masalma. su sukan zaman to ne ko dai lil bi, ko menene lil muqatabi ga asani ko yi ƙoƙari don masu iko su ƙoƙari su ga me ya kamata ibn malik ya ce me zai gyara a baitin sa nan baitin ya tsaya inda ba za a ci gyaran sa ba kamar yadda ibn aqil ya ce za laisa bi jayyid bai dace ba abin da ya dinga mako mai zuwa a yi ƙoƙari hmm? yawo na eh a rubuto ai baitin za ka canja domin abin ya ba da ma'anar ka kuma kawo wata kalma ko ajizin baitin gaba daya da rabuwar rairi ka kama wa alamar ina za ka canja duka da ba da misali ko kuma rairihin za ka cire domin muskilar ma'anar na rairihi din nan da aka sa ka kawo wata kalma da za ta dace ta ba da ma'anar abin da ake nufi shine mukhadab wazi kun fahimci a sanin ne mhm. تا في بيتنا ستين عند ابن مالك يتي ومن ضمير الرفع ما يستتر كفال اواس نقتدب للتشكر ومن ضمير الرفع ما يستتر كفال اواس نقتدب للتشكر wayin bamirin ras'i ma ya daga cikin bamirai da suke zuwa a halin suna ruku a halin fa'ilai ba suna mansubai ba akwai ma ya ba ko wanda yake kurce ba a ambata shi domin bamirin من حيث السطر ومن حيث الظهور ينقسم إلى قسمين أكوي ضمير ظاهر أكوي ضمير غير ظاهر شيني مستتر واضح كيف يكون ضمير الرفع لجتكم ضمير رفع ما يستتر أكون لك ويوه يجي تكون ga لا مثالي muka misali مثالي يكي تفعل كمر لفظ افعل كاف ان لتشبيه ka ce nahu if'al ka ce if'al abdamirin mustatir ina bamirin ana yawwa amma an taɗin nan ba shi ne asalin zamiri ba wannan ta ake ne kawai wadi haka nan uwatuk to in ka ce if'al ga bamirin nan fa'il ne wal fa'ilu marfu shine wannan bamirin ne? rasul shi nan kuma mustatir ne wadi wasu ana wasu tsinan mustasar ne ina ruzan rin mustasar ne karkace ana ana rin nan mai ta'akidi ne kuma naftadu hakan if'al aikata ku wasu ina muwafaka ina da ke wato aikata ina mai muwafaka ni ko ina zan yi muwafaka da kai sannan dukan mu haɗu na sabir mu yi farin ciki istashkuru lokacin da yake godewa magana ce amma ba magana ta dame mu ba misale ne ya ba ka guda hudun gaba ɗaya da yake anan ban ba mai rarrafi ma ya stafiru a if'al a if'al wasik if'al anta واقف انا نقتبس نحمي تشكره تشكره انت وادي تعال ينقسم الضمير في ضمير لن نمكن مجانا pronoun shi bamiri da muke magana yan mu yana karkasuwa ila mustatirin zuwa sutacce boyayye wa barizin da kuma bayyananne wal mustatiru shi ko mustatir shi kansa yana kasuwa zuwa shi aiwal mustatir yan qasmu ila wajibin istitar yana kasuwa zuwa ga wanda wajibi ne ya koye shi ويوسع واجبات العتاء وجائزه لكم وان يوسر حلال كان يقول يوسر كان يمين إيه؟ كان يقول وانا ايه بيانا فينا وانا جائز ينقسم الضمير الى مستتر اي الى ضمير مستتر وضمير بارد ثم ان الضمير المستتر ينقسم كذلك الى واجب الاستتار والى جائز الاستتار واضح me ake nufi da wajibul istitar wato wanda wajibi ne wasa wajiba shi ne cewa al-muradu bi wajibul istitar ma la yahullu mahallahu al-zahir wanda zahiri baya tsayuwa a matsayarsa ko baya sauka a masaukarsa menene ba za a kawo bamir zahir ka ajiye shi inda shi yake zama ba inda mazauninsa yake ba والمراد بجائز الاستتار abin nufi kuma da wanda halal ne ya ɓoyu ɓoyuwansa da rashin ɓoyuwansa duka mubahi ne hmm? halal ne abin nufi shi ne ma ya hullu mahallahu azahiru shi ne wanda abamiru zahiri yake iya sauka a masaukansa yake iya zama a mazauninsa yake iya zuwa a mazuwarsa hmm? ta ya ce wa zakarar musannifu fi hazal bait mai littafin yana nufin ibnu malik alfiya ko kuma kulasa yana nufin mai kulasa ko mai alfiya ya ce mai alfiya mai littafin mu يا أنبت في هذا البيت سكن بيت لمك كرنك يا أنبتني من المواضع التي يجب فيها الاستثار واتو في هذا البيت من المواضع يا أنبتني موضعي التي يجب فيها الاستثار يا أنبتنا أربعة يا أنبتن بجروي إليها الهدوء يا تي كفأل كو كفأل مين كفأل أواسك نقتبض استشكر تشكر نقتبض واثق افعل وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة أي وذكر المصنف أربعة في هذا البيت من المبادئ التي من المواضع التي يجب ذلك المثنى يا عم بكي قلو لذلك ان بقروري دا قوي ضميري كي ما واجب يشكين دا سنين وزيفة يسو دلال الله خير دلال مزاني الأول أي الموضوع الأول في إله الأمر للواحد المخاطب فيل أمري أما نمتن أبو أبوكم مجانا متون نبي تفعل كما افعل في اقرأ اذهب ها أه؟ ادخل اجلس اذهب واضح إذا كنت افعل التبديل أنت كف وهذا الضمير لا يجوز إبراز إبرازه لأن الضمير لا حالته تبين الجسم لأنه لا يظل محله الظاهر تبدا ظاهري الضمير الظاهر باع فوق اعمى فوق أرفع كوكما suna باع الضمير باع الظاهر zahir ظاهر zahirin idan sunanka muhammad ne baka cewa ifal muhammad fala ta kolo ifal zaidun baka baka faɗin haka amma ya wani yake to ai baka ka ce ifal anta ce eh, idan ka ce ifal anta shi ne tafi amma ifal anta fa anta ta'kidun lil damir al an anta din zai zo ne nan ba matsayin shine damir din ba shi mai ƙarfafa bamir ne asalin wannan bamir yana koyi har abada kuma ba za ka iya shafe wannan mu'akkad ɗin baka ce ko za ka suna zahirin suna ka abu zai yi na'am eh shi ne haka sai musa ya tafi sai musa ka tafi ba za a bayyana wannan ba an ta nan tasir ne ga wannan banur mustaqil da yake cikin ifal din kai kana ganin ta kulwar ka shi ma abokin maganar ka yana ya sani ka fahimta ba za ka ce izhab musa a larabci ba a faɗi haka sai izhab musa an ta wa rabbuka ka zama gwaranci kenan amma ka ce izhab na an san dama Musa ne amma me ke ci wannan sunan Musa shi ne abdamir wannan damir mustatir ne domin zahiri ba zai iya zama a nan ba idan ka kawo damir muttasil eh, munfasil wannan kuma zama mu'akkat ne mai karfafa wannan damir mustatir ɗin ne yawo ba ba laifi kana cewa anta dama takdiru anta din ne tabbas anta din ne ai amma mustatir ne sai amsan kuma na biyun anta da ka da ka iya bayyana shi sunan sa ake ne yawa shi wannan anta ne aka ce bai da ka bayyana shi in kuma har wani anta ya zo wannan wancan dai dole yana koye wannan kawai na karfafa wancan koye ne yawa eh na eh kwarai da gaske tabbata ga din wai ya eh, dama shi ne ai wannan ya zo kawai sunan sa mai karfafawa ne anta wal boyen kake nufi sannan wal anta wa anta thaniya mu'akkida yawa eh eh dan ma shine fa'il ba shine ma'aikata zahab ba ai shine ma'aikatawa zawa ma nan fa'il wanda yake mai karɓar rufu'a shi yasa za a ce marfu shi yasa ake kira arziki kiran wannan bamirin rafi yawa akwai kuma bamirin da zai zama suna nasbi ne فأما اسأل أنت فأنت تأكيد للضمير المستقر في افعل قل جاء بندي ابن مالك ابن مأكيد يتس هو سيوانا تأكيدي لنا ضمير لكي قويل أكيد افعل وليس بفاعل لإفعل باشين فاعل لإفعل إما شي فاعل لإفعل إما أبويكي me yasa wani zai ce aka ah, me yasa da zaman to wannan takiri ya kai baka san takiri bane mu ma nan takiri karfafawa kenan a koni abu wanda za a karfafa shi idan aka ce karfafawa ne aikinka ana iya shafe ka domin ka ce if'al ya isa fara ka ce anta ka dubi abokin magana ka ce ta'al ba sai ka ce masa anta ba zai zo amma ka ce ta'al anta wato ka karfafa zuwan ka kenan zo kai in nan dai yake nufi ka karfafa inda ya sa muka abin da ya sa muka ce ba na asali ba kana iya kyashe shi kace ta alkawar kai shi kuma zai zo bukata za ta biya iqra ba sai ka ce anta ba zai karatu a ashe lokacin da kace anta wannan anta din mun fahimta mu'akkid ne kawai ba wai asli bane fal aslu mustatirun la yazhar bi hali awo. aha da sai ta listigna ya ahmi ko wannan shine hujja fa taqulu if'al kana ta if'al kawai kuma mai abokin maganar kai fahimce sa fa in kana al-amru liwahidatin idan wannan umarni ya zamanto ga mace guda ɗaya awul ismaili ko ko ga mutane biyu maza ko mata auli jama'atun ko ko ga mutane da yawa a wannan lokaci Bara damir damir sai ya fito ta ya zai fito ce e in dai wahida ga mace ɗaya ne ka ce menene aiwa ce ibiridi ko if'ali ko idhabi ko izhab da za ka ce ko if'al da za ka ce mankon idris da za ka ce ko ta'al da za ka ce an gani wadariba kaga aka ce idobi ya ɗin shi ne ne shi ne kaga ya bayyana ba lokacin da ya zama to isnayin nan idrubi mace ce ya ɗin ta mace sannan wadruba ko idruba shi ko mutum biyu ko maza biyu ko mata biyu ɗaya ne in ka ce idrubu nan kuma maza ne da yawa ko in ka ce idrubna nan kuma mata kake nufi almuhim dai nan duka ba ma yi sun fito fili nan gaya ba mirnina ya ulmuka ba nan kuma ga alif nan ko bamir ne na abin nan eh, eh, ismaili mukaɗaba ne ko mukaɗabai ne nan kuma ibrubu nan kuma na jama'a ne maza ibrubna nan kuma nun inna na me na jama'a mata ta na saboda ka ga a baitin mu dama da muka ce nan kaf'al uwasik yanzu nan if'al ya bayyana ya mana fashin bakin if'al lafazin if'al yawa mene ne hmm. hmm. eh dama ta'ali ya kamata in namiji ne za a ce ta'ala ya yi ba ba ta'al ba kamar da muke cewa ta'alai shi ne abin nan standard larabci ta'alai eh namiji eh sannan mata da yawa a ce ta alaini idan maza da yawa kuma a ce ta alau saboda haka namiji kenan alif ne nan shi yasa za ka yi ba fata lam din fata ta alai in namiji kake magana eh. amma dai yawanci ana takaituwa da ta'al ne ma yanzu misalin da muku ta'al ne a wannan ba shi ne kandas ba sai ta alayi ta a tani abu na biyu wato bigire na biyu kenan wanda shi bigire na biyu yana wakiltan wasu kenan ko wanda ya zo cikin baiti alfi'ilul mudari'u شيني الفيل المضاري الذي في أوله الهمزة وأن فرق سأكون همزة كمان ينظر أوافي أقاتل مثالي أقاتل أوضح أوضح الأمر أوضح القضية المهم بيصير المضاري ولا أو فرقون فأكون أكوي همزة نهو واثق مثال واثق وتدبير تدبيري أنا منين أنا أها فإن قلت أوافق أنا إذا كتي كذو كان مغانا كتي كان بعد الأباري كتي أوافق أنا كان أنا إن تأكيدا بالضمير المستقل كما دم كيبان يعني. أنا أنا اصلي شيء أبويك أوه الثالث شنو الفعل المضارع الذي في أوله النون في مضارع إذا فرق زي زمن شنون إذن سنقبض إذن سو أبنا نذهب إذن سنأكل ونشرب إذن ونن المهم دي فعل المضارع ده فرق زي إيه؟ فرق نون ناو نقبض منافر farin ciki الأوكم الفرحة yana kuma ɗaukan menene burin ka yi wani aikin alheri ko ka samu wani alherin da wani ka yake tare da shi ba tare da nasan ya yi ba ya kau ba rikpa saura rikpa na ɗaukan ma'anar wancan wani abu mai yana kamar hasada ba hasada ba ne su hannun riga suke hasada wani bangare ne na hasada shi yasa ake cewa hasada mai kyau hasada shine ka yi guri ko burin ni'imar da take tare da wani ta gushe duka da nazari ko ta dawo wurinka ko kowar da wurinka almuhim da ya shi ya rasa Ta san mai hasada yawanci ma dai shi sa ba wai sai ta dawo wurinsa ba ne wancan ya rasa ko duk ma shi dama in yana wuta ne ma wannan zai dawo shi ma shiga wuta ba magana ya fita wuta ya yi dame shi ba ya wancan al'amarin zai rubu da wancan a daidai zai guda wancan to rubba kuma shi ka kaga mutum ya sai sabuwar mota kai ma kai buri ka samu sabuwar motar ba tare da ka ji haushin wancan na tare da sabuwar mota ba ko ka fatar wani irisa wannan sabuwar motar ba wani ana kiransa ne ana sa rubba sannan kuma da rubba yana daukan farin ciki kuma farha wannan anan yana nufin na farin ciki ne mai farin ciki E eh, shi ne ai shi ne ai maluma sun zo za su maka wannan hasada da ake nufi a nufin gitsa ne domin shi ma wani bangare ne na hasada abin da ya fa sa yanzu ka fara burin ganin eh, kai ma ka samu saboda wani ya samu Da ai yi baka tuna ba baka dama ba yanzu ka samu yawwa a batun da kai baka kawo masa wani sharri ba ko ka ce gare ya rusa ko wani abu ka masa fatan alheri amma kai ma da yanzu ka so kai ma ka samu Ana kiransa ne ana kiransa jibra kuma babu zunubi a ciki musamman ma aikin alheri ya yi. kaga ya zo ya gina masallaci mai kyau haka don a yi sallah ya gina makaranta haka ko ya zo ya ciyar da miskinai ko wani abu da na aikin alheri kai ma kai burin da ka samu iko irin nasa don kai wannan awo to da kake naktabit ko nansur ko na zahab ainihin nahnu kake nufi to nanun nan mustaqir ne idan ka ƙara ka ce na hannu ka bayanar da shi wannan abin da ka bayanar ya zama tun mai ƙarfafa wanda ka ɓoye sai bigire na hudu ƙarfe nawa ne don ban da ƙogon tsara minti nawa? o saura sha bakwai? bakwai da minti nawa? aha to ya yi kyau الرابع تجرنا هؤلاء الشينين الفيل المداري الذي في أوله التاء لخطاب الواهي في مداري عند فالكون كأقويتها تبو دين مغنى دمتنجده نهو تشكر تفعل تذكر تأكل تشرب تدخل تذهب ببت ai anta ko tashkuru anta to damirin nan na anta mustaqil ne na ciki in ka kawo ni Anta ya zama to mu'akkid shine fa in kana al-khitab li wahidin aw li ithnayn idan khitabin ya zama to nan mu li wahidatin na mace ce guda Allah ka ce tashkuru ba in mace ce ko kace tashkurina ku قول جماعة برز الضمير أو أن لغة يسوي ضمير من يبين ناو كمركتي أنت تفعلين ko in mutum da yana za ka ce taf'alu an ta ko ba haka ba amma in mace ce namiji kenan in mace ce sai ka ce taf'alina taf'alina anti eh to amma mu a nan ba ba zai shiga wancan layin ba saboda nan ne na nun din nan shine bamirin a bayyane yake in ka in ka ce aka ce anti anti in ta zaman to mu akida ga wannan bayyanin nan damirin har yanzu to amma nan ba shine darasin mu ba muna magana ne damirin mustatir wadi yawwa saboda haka damirin eh, mustatir na hudun zai fita ne أثير المداري wanda farkonsa akwai ta da kibabil wahidi domin magana da mutum namiji ɗaya kawai mutum namiji kawai in sun kai biyu baya cikin wannan babin mu in sun kai da yawa baya a cikin babin mu in mace ce ba baya cikin babin mu an fahimta yawa shi yasa ce alam idan ya zamanto liwahidatin liwahidatin ga mace guda أو الاثنين كوزة متانة بيو سواء ماذا كوماتا أو لجماعة كوكو جماعة ديوة ماذا كوماتا برز الضمير أو أن اللوك في ضمير انزيستو فيه لا مثالي ذاك في أبنى مهم لتفعلين مثالي أنت تفعلين أو أنتما تفعلان فأنا ما ضميري يافتو ألف إن يافتوكم وأنتم تفعلون نعم هذا ضمير يافتو وهو يافتو وأنتمنا تفعلنا كما قاعدين النون يافتو شيء ما نون نون الجماعة جمع النسوة وهذه هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها يجب فيها استتار الضمير وأن نشيني أبن آه، mu'allif ibn malik ya ambata na bigiran da ya zama wajibi a ɓoye bamiri akwai wasu amma wannan su ne mafiya muhimmanci ya yi nan gaba mu fahimce su to yanzu tun da mun ji dama ya ce a bamirin mustasar ɗin akwai wajibul istitari akwai kuma ja'izul istitari wani ne ja'iz ɗin kuma yanzu misalin ja'iz ɗin ya za mu karanta nawa ya ce wa misali ja'izul istitar misalin ja'izul istitar wanda suturce shi ke zama halal ba wajibi ba kamar ka ce zaidun ya ƙomu hmm? aihuwa zaidun ya ƙomu huwa huwa ba shi ne damir ba yawwa ai kana ya cewa zaidun ya ƙomu abuhu ko ba haka ko akuhu ko sahibuhu zaidun ya koma sahibuhu larabcin ka yi kyau zaidu kaninsa na tashi ko babansa na tashi ko kaninsa na tashi ko wansa na tashi yawwa to wannan bamirin huwa din nan bamirin da ke nan iya kana iya bayyanar da shi kana iya ne kana iya kuma ɓoye duk halin ne ba wajibi ba ne wa hada damir ja'iz al wannan damiri ja'izi ne a ɓoye shi ba wajibi ba li'annahu yahullu mahallahu az-zahir saboda zahiri yana iya zama mazaunin tunda zahiri yana iya sauka masaukin sa to kenan kana iya ɓoye shi kana iya ne kana iya bayyana shi wannan da muka ce wajibul istitar babu yadda za a yi zahiri ya zauna ko ya sauka ta kulu zaidun ya ƙomu abuhu hmm? zaidun ya ƙomu abuhu kaga nan hukun ya bayyana a nan a fili ko yawo filin? كل فعل أسند Haka nan dukkan wani fi'li da aka dingina shi zuwa ga mutum na uku zuwa ra'ibi au ra'ibat wato mutum na uku namiji au ra'ibatin ko mutum na uku ta mace nawo hindun taqumu an kana cewa hindun taqumu ummuha ko uktuha wadi ko sahibatuha aha wa ma kana ma'anahu da abin da ke cikin ma'anar wannan kamar da imam ya muku misali haka nan na zaidun qa'imun hmm? wannan ba dai cikin ma'amarta ba zaidun qa'imun abu zaidun sahibu muna sauran lokaci ko za mu tsaya na ta alhamdulillah